This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma ipad Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Grace Abdu kuma za ta karanto kanin labarai. Haka yake, wata yar kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a Difa Jamhuriyar Nijar kwana ɗaya bayan da hukumomi suka ayyana dokar ta ɓace sabili da hare-haren mayakan ƙungiyar Boko Haram na Najeriya. Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi izinin Majalisar Dokokin ƙasar na amfani da ƙarfin soja a yaƙi da ƙungiyar ISIS. na amurka za ta janye galibin dakarunta da ta tura a yammacin afirka domin shawo kan cutar ebola to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya In 2011, I said that I will conduct free and fair elections, and if I lose, I'll have. Hajiya in ba na gani ba ne ya aikata. To ni ban yarda ba da irin wannan magana da yake hawa yau ina sake faɗi cewa da a siyasance ne yake wannan magana wato a matsayin shi da ɗan takara. har yau ina sake tunawa da cewa abun da kake iya yi tun da me yasa baka yi shi ba shugaban najeriya goodluck jonathan a zantawa da ya yi da wasu 'yan jarida sai kuma martani game da zantawar da ya yi muna da ƙarin bayani an jima sai kuma kamar kowace rana alhamis grace za ta gabatar da domin iyali jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran wata yar kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a difa jamhuriyar nijar kwana ɗaya bayan da hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci sibili da hare-haren mayakan kungiyar boko haram na najeriya gwamnan jihar difa yakubu saminu gawo ya shaida murya amurka cewa yar kunar bakin waken ta yi yunkurin kaiwa sojojin hari jiya laraba amma niyyata ta bi ta ta karasa da kashe kanta kaɗai. an rufe makarantu da cibiyoyin kasuwanci a diva yayin da jama'a suka zauna a gida ko kuma suka nemi ƙauracewa garin da ke kan iyaka da najeriya hukumomin boko haram wato kungiyar boko haram ta kaddamar da hari a difa ranar juma'a da kuma litinin amma dakarun kasar nijar da kuma na chadi suka fatattake su tun farko dakarun kasar chadi sun ce sojojinsu sun dakile wani yunƙurin kai hari da mayakan boko haram suka yi a garin gambaru kan iyaka da kamaru bisa ga kamfanin dillancin labaran reuters kuma rundunar sojin ta ce ta kashe mayaka goma sha uku a bata kashin. ƙasar chadi ta tura da karu gambaru makon da ya gabata a cikin shirin yaƙi da ƙungiyar boko haram da ake yi a shiyar ƙasashen najeriya da chadi da kamar da nijar da kuma benin sun yi alkawalin tura da karu dubu takwas da ɗari bakwai a wani yunkuri na musamman na yaƙi da mayakan dakarun najeriya sun fara yakar kungiyar boko haram ne tun da ta fara ta da kaya baya a shekara ta 2009 faɗaɗa yin shawarwari da shugabannin kasashen ukraine da rasha da faransa da kuma jamus suka yi har zuwa yau alhamis da nufin kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi a ukraine an yi ba tare da alamar cimma daidaituwa ba a ƙarshen makon jiya aka shirya yin wannan taron kolin a birnin minsk birnin a can babban birnin belarus bayan da shugaban jamus angela merkel da takwaran aikinta na faransa francois hollande suka yi tattaki zuwa birnin moscow domin su miƙa wa shugaban rasha ladamin fitan shirin samun zaman lafiya da hannunsu a lokacin da yake magana a birnin mins a ranar lahadi shugaban faransa ya bayyana taron kolin na mins a zaman dama ta ƙarshe na cimma zaman lafiya a gabashin ukraine da yaƙi ya daidaita inda 'yan aware masu samun goyon bayan rasha suka shafe watanni goma suna fafatawa da sojojin ukraine an kashe akalla mutane hudu a fafatawar yayin da dubban mutane suka ji rauni ana yin wannan taron kolin ne a yayin da ake fafata mummunar fada a gabashin ukraine da shaidun gani da ido suka bayyana a zaman ba ta kashi mafi muni da aka taba gani shugaban amurka barack obama ya yi kira ga majalisar jihar jiya laraba da ta ba da izini a hukumance na amfani da karfin soja a yaƙi da ƙungiyar ta'addanci mai da'awar jihadi isis da yake magana daga baya mr obama ya ce bukatar da ya gabatar ba neman yakin kundin bala ba ne irin wanda amurka ta yi a iraki da kuma afghanistan shugaba obama ya bayyana cewa izinin zai ba shi damar tura da karu na musamman idan amurka ta samu bayanan leƙen asiri misali kan inda shugabannin ƙungiyar isis ke taro izinin da ake nema kuma na tsawon shekaru uku ya haramta wa dakarun yaƙi gadan-gadan a doron ƙasa wannan wani aiki ne mawuyaci kuma zai ci gaba da kasancewa mawuyaci na lokaci mai tsawo in ji shugaba obama a wani jawabi da ya yi da aka yayata a tashar talabijin amma dakarunmu suka kai hari suna kai hari ne kungiyar isis kuma tana kare kanta kuma isil ba za ta yi nasara ba tsarin da shugaba obama ya gabatar ya bayyana cewa za a bar yakin kundin bala irin wanda aka kai a iraki da kuma afghanistan ga dakarun kasar a maimakon rundunar sojan amurka shirin zai soke matakin da aka ɗauka a shekara ta 2002 da ya ba da umarnin yakin iraki amma zai bar izinin shekara ta 2001 da aka ba da jim kaɗan bayan da aka kai hare-haren 11 ga satumba na kamfen kan alkaida da abokan ƙawancenta. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba ƙasar Girka ta yamutsa gashin baki da masu bata bashi na Turai akan ka'idodin da aka gitta mata na samun bashin da zai cece ta. da kuma matakan tsuke bakin aljihun gwamnati da aka cusawa a kasar. Ministan kuɗi na girka Yanis Varoufakis ya gana da ministocin ƙasashen Turai da suke amfani da takardun kuɗin euro a birnin Brussels ƙasar Belgium, inda sabuwar gwamnatin girka ta buƙaci a sake fasalin bashin dala biliyan 300 da aka bata maimakon ta nemi ƙarin lokacin biyan, inda wa'adin biyan kasan yanzu zai ƙare a wannan wata na Fabrairu. Ƙasar Girka tana son ƙasashe goma sha takwas na Turai da Babban Bankin Turai da kuma asusun IMF su bata wani bashin kamar na cike giɓi na watanni da dama. Girka ta ce tana buƙatar ƙarin lokaci domin ta gudanar da canje-canje ga shirin tsuke bakin aljihun gwamnati da aka cusawa a ƙasar Alatilas da ya sa aka yanke albashi da kuɗaɗen fensho na mutane da kuma ƙara yawan kuɗin haraji akan dubban mutane da kuma korar wasu daga aiki. jami'an turai ba su nuna wata alamar yin sassauci ga waɗannan sharuɗan ba ministan kuɗin holland ko netherlands ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasarsa cewa yarjejeniya yarjejeniya ce hakan na nufin cewa ƙa'idodin yarjejeniyar na bada bashin ceton girka ba su tanadi cewa a yi musaya ko canja wasu matakai da wasu ba. Gaban Firaministan Girka Alexis Tsipras wanda a ranar talata majalisar dokokin kasar suka jefa masa kuri'ar amincewa ya ce ba zai ba da kai buri ya hau ba labarin duniya kenan kuka gama je. Nasiru elhika ya aiko mana da rahoton ra'ayin wasu akan zantawa da shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya jiya laraba da wasu kafofin yada labarai kamar haka. In 2011, I said that I will conduct free and fair elections, and if I lose, Tun zaben 2011 na ce zan gwada misali a Afirka, na matukar ban samu nasara zaɓe ba zan miƙa ragama ga wanda ya nasara. In ji shugaba Jonathan Azantawarsa da manema labaru da ya fi mai da hankali kan tsaro da ya zama hujjar jinkirta zaɓe a Najeriya. And the government will be inaugurated on the 29 of May this year. Jonathan dai ya ba da tabbacin za a gudanar da zaben da rantsar da duk wanda ya yi nasara ranar 29 ga watan Mayu. Aliyu sarkin fada na daga masu kada kuri'a da ya kalli zantawar ta shugaba Jonathan. Maganganun da ya yi akwai waɗansu wuraren da na kama na ga cewar magana ce wadda ya ce shi zai nuna in ma Allah sa bai samu winin ɗin wannan election ba zai sabka ya ba da mulki. kuma ya ce yana son ya setin fast record a african countries wanda mutum na kan mulki ya sabka ya bayar da mulki to wannan magana ita ce na gani na ce ah, ai akwai wani abu da ke kasanta kasanta kuma shine ko abin ya fara tsorata shi ne saboda in mutum bai tunanin abu ba ma me zai sa ya kawo shi a cikin zuciya ko bai fara tunanin faduwa zaɓe ba ya nuna cewar yana da shakkun zaɓen shi ma wani tela kabiru mai yadi zombo na fatar alwashin zai zama gaskiya to batun maganar zaɓe a najeriya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa ke cewa za a gudanar da zaɓe muna fatan abin da ya faɗa din Allah ya tabbatar a yi zaɓen ko muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa a yi zaɓen nan lafiya nasiru a hakikanin gaskiya har yanzu zuciyata ta gama yadda da mutanen nan suna son su gudanar da zaɓen nan ba kabiru shugaban kasa ya fito ya ce za a yi zaɓen nan bayan haka kuma ba a shirya wata makarkashiya ga tayiru ga ya tafi hutun dole sannan in shugaban kasa ya ce in ma bai nasara ba zai mika mulki wani tabbaci kake so ka samu da ya wuce wannan to ai abin da yasa ƙarya a gurinsu ba a bar kunya ba ce a da sun ce za su yi zaben nan suka sa mutane rai da zaben nan kuma suka zo suka daga zaben nan ko dai da yake shugaba Jonathan ya ce zai gwada misali a matsayin shugaba na farko da zai mika mulki matukar bai nasara ba a Afirka watakila bai tino tsohon shugaban Zambia bane Kenneth kawunda wanda ya faɗi zaɓe halib da tara casa'in daya ya mika mulki ga marigayi shugaba Frederick Chiloba. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru, shi kuma Profeso Bube na Maiwa mai nazarin harkokin siyasar kasashen Afirka ga abin da ya ce akan bayanin na shugaba Jonathan. Eh to gaskiya akan abin da yake faruwa a Najeriya duk wanda ya zamanto yana kallon abin daga nesa kama mu da yake muna nazarin irin abin da yake faruwa a cikin kasashen Afirka. abin da yake faruwa a Najeriya karkashin wannan iko na Goodluck Jonathan ya daure mun kai kwarai. Wannan magana da ya yi ya yi magana ne a kan shi matsayin shi na ɗan takara wato mai neman kur'in 'yan najeriya me yasa tun kakin a zo wannan ranar bai huto bai gama 'yan najeriya ya ce musu da cewa da idan aka kada shi shi za ya ba da eh, iko ga hannun wanda ya kada shi na ɗaya na biyu dangane da kama eh, yanayin tsaro a najeriya wato wannan fama da ake yi da eh, boko haram me yasa tun shekarun baya shi bai huto ba kiri-kiri ya je yaƙi wa'annan mutanen domin kwanciyar hankali ta wallafa a cikin ƙasar najeriya sai yau bayan ƙasashe makwabta wato eh, chadi da niger sun zo sun kawo taimakonsu yanzu ne ya yunkura cewa da shi za ya ciyo kan wannan abun wannan bugu da ƙari dai magana ce ta ɗan siyasa yake yi wato magana ce a matsayin shi na ɗan takara wato magana kamfan ce ta cewa da 'yan najeriya su kaɗa mishi kuri'a kuma alhali ya nuna cewa na ɗaya ta wajen fannin harkar tsaro dai shi ya kasa saboda yau eh, gabas eh, arewa maso gabas ta najeriya dai ba kwanciyar hankali kuma ba taba samun rashin kwanciyar hankali ba sai cikin ikonan nashi na daya na biyu ban yi tsammani ba cewa ga irin halayen da ya nuna ta cewa da shi goodluck jonathan ba mutum ba ne wanda ya zamanto idan aka kada shi da mika iko koko ya samu wani siri ne daga wani wajen ko kuma ya samu wani taimako ne inda aka nuna mishi cewa da ko da ma bai kasa ba za a juyawa a ce shi ya kasa yalla saboda haka yake hutowa wannan shirin zaman shi na iko na biyu ne yake yi ba wani abu ne idan aka tsaya aka diba saboda abin da shi ya kulla a cikin kasar najeriya kan gaskiya tun da ya zamanto ya ɗauki wurin shugaban ƙasa yar aduwa mu mu duka ya tashi a najeriya kun ba mu san irin rawar da yake taka ba yau dai bugu da ƙari ba a iya kamar shi goodluck jonathan a ce yana cikin shugabanni na nahiyar afirka waɗanda ya zamanto eh, demokrasiya ta sabka cikin zuciyarsu ko kuma cikin hankalinsu sosai sosai muna ganin cewa ana zargin shi wannan ba ni kaɗai ba duk wanda ya zamanto yana nazari bisa yanayin siyasa a nan nahiyar mu ta afirka akan gaskiya irin rawar da yake taka a najeriya ta fannin siyasa ta fannin tsaro kai har ma ta fannin zamantakayya a kasar najeriya ba mu gane irin abin da yake nuhi ba shin ko ya samu wani taimako ne daga wata kasa an ce mishi ko da an kada shi za a juya sakamakon zaɓe a ce shi ya kada kamar wato yana neman cewa da ni in an kada ni za ni to kuma ni wanda na kada shi ma ya huto ya faɗi magana irin haka ya ce za ya sabka alhali ana shirin tabka magudi kenan Allah ya hinda irin wannan magana da nake faɗi amma duka da irin abin da yake dora haka yi akan gaskiya muna nan muna ganin cewa da akwai wata makarkashiya a can kasa da yake so ya a cikin kasar Najeriya. A saboda haka kai duk maganganun nan da ya yi da batun cewa za a za a kokarin a ceto 'yan matan Chibok da kuma ganin cewa an Allah ya yarda cikin makonni shida din za a murkushe 'yan Boko Haram din nan duk kana ganin kai yaudara ce? hajiya inda yana iya yin shi shi kan kan shi da bata kai yau ba shine hausawa ke cewa ƙasa kamar najeriya hausa ake ta wankin hula ya kai mutane dare to shi wankin hula ne ya kai shi dare wato inda ya san yana iya yin shi ne yasa ya tsaya har wannan lokacin har rayuwar ɗan adam fiye da dubu ɗari suka suka a eh, eh, eh, najeriya fiye da dubu ɗari suka rasa rayukansu a cikin wannan abin wato yana iyawa ya bari har aka kawo wannan wajen ba zan ci adawa ba ne kin gani dai na ɗaya ba zaɓe ba nake a najeriya ba kuri'a nake kada ba amma abu ne wanda mu ya daure mu kai kuma yau duk magana shi goodluck jonathan ya fito yayi a fannin cewa kamar yana son ya kwato can yan mata nan da su yan boko haram suka kama mu a yau in ba ya sako su bane shi da kanshi to ba mu tsammanin cewa yana da wannan eh, hali da cewa ya sako su inda yana da me bai yi har aka kawo wannan lokacin har su wa'annan yan yara suka je suka wahala a cikin kasashen duniya ma kowa ya Allah wadai da wannan abu inda yana iyawa me yasa sai bari aka zo har wannan lokacin a saboda haka dai kai kana ganin dai duk wannan wannan bayani da yayi duk sauki <laughs> burutsa ne hajiya in ba na gani ba ne ya aikata to ni ban yarda ba da irin wannan magana da yake hawa yau ina sake faɗi cewa da a siyasance ne yake wannan magana wato a matsayin shi da ɗan takara hawa yau ina sake tunawa da cewa abin da kake iya yi tun da me yasa baka yi shi ba a nan cikin wannan eh, kafar watsa labaru ta na taba faɗi na ce ƙasa kamar najeriya da rundunar soja wanda ya zama to ana ganin kamar nan nahiyar mu ta afirka in bata zama nan ba to tana cikin biyar waɗanda ake cewa suna da ƙarfi to me yasa bai aika jiragen sama ba su je su kwato wa'annan yaran ko ko ya aika sojoji a ƙasa je su kwato wa'annan yaran sai yau za ya zuwa ya ce dan ya shiga cikin harkar takara sa'annan za ya zuwa ya ce wai shi yana iya yana iya wannan ni a gani na a gani na maganganu ne kawai na ɗan takara in ba ya aikata ba ne ba zan yarda ba kuma ko da ya aikata abin da ya ɗaure min kai me yasa yanzu sai yanzu ya bari mutane suka wahala ya bari mutane suka rasa rayukansu ya bari kasar najeriya ta shiga cikin halin gaganin ke ya bari kasar najeriya ta shiga ma cikin halin kunya saboda kasashen duniya duka mu dai a gare mu muna nan muna bibin cewa in akwai wata uwar kasa a nan nahiyar afirka kasar najeriya ce inda ma in irin waɗannan ababen suka faru cikin wa'ansu kasashen muna bibin cewa najeriya tana iya zuwa ta kawo taimako saboda a ciwo kan irin wannan abun amma sai gashi a cikin gida Najeriya shi a zamanin shi a Najeriya abin ya faru kun bai samu sai yanzu yake zuwa ana babatu ana faɗin yanzu ne za a je a kwato su a siyasanta ne wannan Professor na Maiwa, kafin mu gabatar da domin iyali bari mu leƙa jihar Borno domin Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar ta samu rabon wasu rukunin wato ta soma rabon wasu rukunin gidaje 430 ga waɗanda rikicin Boko Haram ya raba su da muhallansu. barista kaka shehu lawan shine shugaban kwamitin rabon waɗannan gidaje tun kafin wannan abubuwan ya faru shi gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima yana so ya gina gidaje dubu ɗari wa mutanen da suke zaune a gidan kara wanda muka fara shi a gidajen mafa wanda suke university kusa da university maiduguri hmm. kuna wannan abun boko haram rigiman boko haram ma ya fara to idan ka kula wayannan mutanen garin nan su ne wayanda na farko boko haram suka fara su a garin su suka zauna a ciki suna wayannan abubuwan da bai dace ba to shi yasa su da suka taso a wannan wajen shine gwamnati aka zo aka rusa gaba daya anguwan sojoji suka rusa suka kori yan boko haram suka tafi kuma al'amarin kawo zaman lafiya ne gwamnati ta rusa gidajen shi yasa gwamnati ta ce to bari ta gina waɗannan gidajen ta sa su tunda ba laifin su bane masifa ne Allah ya kawo to shine kuma ina tabbatar maka da duk garuruwan nan da Boko Haram suka kori mutane idan aka samu komawa garin dole gwamnati za ta yi tallafi ko ta gina musu gidaje ko ta gyara gidajen da suke to koya al'umman da aka tantance da kuma za su amfana da waɗannan gidaje ke cewa game da wannan yunkurin gwamnatin a ah, sunana abba gani mustafa mai wannan Allah kadari ne wannan Allah ya kawo wannan abu ni ba mu yi tsammani ma za mu samu wannan gidan ba ma ni am have a 5 bedroom flat yanzu ko da an bani 2 bedroom flat ban yi tsammani zan samu gidan ba ma sunana ni ne retire sergeant abacha mai nan ne na yi farin ciki wannan abin da ya faru mun sani cewa kowa kadar Allah hak Allah ne ya kawo shi wanda ya ji tausayi talakawi nasa da ya zo ya gina wannan herwa santa saboda ya raba ma wayanda gidansu ya rushe ya su. ya na nake su? Eh. kin samu wannan gida da aka ce za a baku eh an ba mu yanzu kina da yara eh ina da yara suna uku ne suna na comrade a ah, mohamed bukar da farko lokacin da aka yi rushe-rushen nan in fact ba ni kadai ba almost dukkanmu mun dauka mun rasa gidajenmu amma yanzu gashi lokacin da suka faɗa yana zuwa tallafa mana da yayi dan ba karamin abu bane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga domin iyali ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro don ka masu saurari assalamu alaikum barkama da asuba grace alheri abdu ke fata iyali na lafiya Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki ɗari uku da uku a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana jihar Plateau inda waɗansu matasa suka yi wa wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku fyaɗen taron dangi. Bayan sun bugar da ita, suka kuma lashi kobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumarsu, kuma bisa ga dukan alamu suna samun nasarar cimma wannan buri. To a makon jiya, Marie Theresa Nanlong, ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Plateau, ta buga wani rahoto na musamman a jaridar Vanga da taken masu fyaɗe suna cin karensu ba babbaka. Labari mai ban mamaki kan yadda ƙananan yara suka shiga uku a jihar Plateau, inda ta ba da labarin ƙananan yara da dama da aka yi wa fyaɗe tsakanin 'yan shekaru hudu zuwa shekaru goma sha bakwai. To muna jinjinawa Marie Theresa da wannan yunkurin yayin da muke kalubalantar kungiyar 'yan jaridu mata ta reshen jihar Plateau. Ta yi tsayin daka wajen bin diddigin irin waɗannan rahotanni da nufin ganin an bi wa waɗannan 'yan mata hakinsu da kuma shawo kan wannan ɗabi'a da ke nema ta zama annoba. To bari mu koma kan batun fyaɗen da aka yi wa 'yan shekaru goma sha uku nan da muke bin diddigi inda yau wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi hira da yarinyar da aka yi wa fyaɗen. Shi wannan mu yake. to ne sai mun karya shi sauran yata ne sai mun karya akan zamu je dubiya na muka je can sai kawo lakasira sai ce mun in sha sai na ce mishi ba na sha sai ce ne ai shi sauran yata ne da ya fara maganganu sai na karba sai na sha ina sha kai na fara juyawa inda na yi kwana uku a can jikina duk gidan abokin shi na yi kwana uku to da daddare bayan na dawo gida sai aka dake ni da aka dake ni na je gidan ta mu na kwana da safe na je gaya ma kawata ga abin da ya fara ta ce in gaya ma dadi na gaya mishi sai ya fara zagi na daga nan shi kuma wani ana ce mishi ziya'u sai ya kai mu gurin yan banga daga gurin yan banga aka je police station na katako da daddare yayi na muka da yayana da wani abokin yana da shi ziya'u za ka ce je gidan wata sa'a kawai mu in kwana shi yara zai samu baban mu a hankali ya gaya mishi da muka je can to da muka je sai muka je katako junction sai ya tsaya sai ya ce mun bari ya kai ya kai ni gidan yayarsa kawai in kwana tun da sa'a bata san me yake faruwa ba in je can in kwana ce mishi to da muka je can ya sauke ni a wani gida mai gate ya ce in shiga sai na shiga sai ya ce mini kin san nan ina ne na ce a ce hotel na ce me zan yi kuma a hotel sai ya ce min in kwana ni kadai in ya so da safe sai mu je inda aka ce mu haɗu na ce mishi to ina kwance ya je ya siyo abinci ya zo ya ajiye can sai ya ce ba dama ya tafi gida saboda sha ɗaya ta yi ya ce to bari in sauka sai ya ce min a'a shi zai kwanta ma ko akan kujera ne sai na ce mishi to ina kwance kawai nan ma sai zo ya daddane lokacin ni ma dan ban da karfi a jikina sai ya zo ya daddane ni da na je ina yunkurin dama idan muka dawo gida zan faɗa sai ce min idan na faɗa a makan dadi ya prison to ni ce zan yi prison muka da na dawo gida ina ta kuka da har aka je gun yan banga ba a sani bai da muka zo gun oga mustapha sai na gaya mishi abin da ya faru to daga nan ana gurin oga mustapha har aka je kotu a kotu dai ba a bamu mu daman yin magana ba har aka ba da belin ɗinsu aka sake su duka su uku to bayan an sake su ni daga nan ma ban ƙara je an taso da maganan ba shine sai ranar an an kamo an an kamo babanmu na koma da gudu na ce mamu gashi na an kamo babanmu ina juya ya ce ke ce wa'u na ce e eh. shine sai aka rike min hannu ya zo jefa ni a mota ya samun hankofa a hannuna da ya saka min can sai naga an gangaro da wannan shi langa-langa shi ma na ga an gangaro eh sai naga shi ma an gangaro da shi sun zo sun daure mishi ido da wani kyalle kafar shi an cima an an sa mata hankaf da hannun shi an sa shi a mota mama na ma an sa mishi aka sa su a mota suka tafi da mu ba mun tafi suna ta dai zagaye da mu har suka kai mu can muna zuwa sai kawai naga an rufe baba mai ido ne ma sai suka shigar da ni suka je dai suka min tambayoyi suka ɗauke hoto na sai suka je suka sana an daki wai in kwanta bayan kwana biyu sai suka kira ni sai suka ce faɗi inda baban mu yake ajiye makamai in na faɗa na amai da ni gida sai na ce musu ni babana baya ajiye makamai sai suka ce wato ba zan faɗa ba ke na ce musu wallahi babana baya ajiye makamai sai suka ce in mai da ni in je tunani idan ban in suka kara dauko in ban faɗa gaskiya ba za su tambaye ni ta wata hanya na je ne aka zauna da ni a ɗakin da ina ta kuka da daddare aka kara zuwa suka dauko ni suka kawo ni nan ofis su suka ce mun ba zan faɗa ba na ce musu ni wallahi gaskiya nake ga muku baban mu bashi da makamai shine sai ɗayan ya kashi sai cire min kaya ya ta wata ta cire min kaya na na yadda ta cire min kayan tana ta zazzagi na shi ya kawo wasu maza guda uku gurin shine sai suka cire min kaya suka sa min shokin a jikina ina ta ce musu dan Allah ta kuri nan kawai na faɗi ban san me ya faru ba na farka sai na ga na ɗaki ban da kaya to da suka dalin ɗaki na kwana ma ban da kaya a jikina yadda na farka ma ba kaya a jikina sai washe gari suka kara jeho min kayan sai na saka suka ce min in je sai na je sai suka ce min yanzu zan faɗi ga inda babana yake ajiye makamai ko kuma sai sun ƙara tambaya na ta wata hanya na ce musu wallahi babana baya ajiye makamai kawai sai suka ɗaure min ido na wai yanzu na san me lasu min na yi shiru na ce musu a'a wai to in faɗa na ce musu ni babana baya ajiya ɗayan ya mamare ni ya ce an fitar da ni daga nan gurin. to amma yanzu yaya lafiyan jikinki ban da lafiya don wuya na ta nan jikina ji ciwo suke mu amma su 'yan sandan ko kuma su waɗanda suke binciken sun kai ki asibiti ko wani abu don a duba lafiyanki ba a kai ni ba to Allah kyauta abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dura inda muka tsaya muna kuma sake jinjinawa Marie Theresa Nanlong ma'aikaciyar jaridar Vanguard domin haska fitila kan wannan matsala. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin da suka hada da Zainab Babaji da kuma Chubahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. Madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai janye galibin dakarun Amurka da aka tura yammacin Afirka domin shawo kan cutar Ebola. amurka ta tura ma'aikata dubu uku domin kafa cibiyoyin jinyar cutar ebola da kuma waɗansu cibiyoyin yaƙi da ya kwaya cutar da yake jawabi ranar laraba wato jiya kenan a washington mr obama ya ce ganin yadda aikin da karun ya yi nasara da dukansu za su dawo nan da ranar talatin ga wannan wata wato ga watan afrilu sai kimanin guda ɗari kawai ya ce dakaru dubu ɗaya da goma sha biyar sun riga sun iso gida shugaban ƙasar ya ce yana so a fahimci cewa duk da yake dakarun za su dawo gida ba a kammala aikin yaƙi da cutar ebola ba ya ce yanzu inda aka sa gaba shine ganin babu wanda yake dauke da cutar sabili da bisa ga cewarsa kowane samun dauke da mai wannan cuta zai sake mai da hannun agogo baya wata 'yar kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a garin difa na jamhuriyar nijar kwana ɗaya bayan da hukumomi suka ayyana doka ta ɓace sabili da hare-haren mayakan ƙungiyar boko haram na najeriya gwamnan jihar difa yakubu saminu gawo ya shaida wa murya amurka cewa yar kuna bakin waken ta yi yunkurin kaiwa sojoji hari ne jiya laraba amma ta ƙara da tarwa tsakanta ita kaɗai to allah ya kyauta ma sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin ciki har da wani taron faɗakar da jama'a muhimmancin gudanar da zaɓe ba tare da tarzoma ba da aka yi a birnin jos yamma da bauchi kafin mu sallama muna taya wakilin sashen hausa sada shehu ashaka munar karuwa da ya samu na ɗa namiji jiya laraba allah ya raya a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimai ali ke cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.